Euh, mun kai wata ziyara ga masu ruwa da tsaki da dama halartar tarukan daidaita ayyuka domin tabbatar da cewa wuraren da muka zaɓa su ne waɗanda ba su samu kulawa ba daga wasu ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki cikin garin Yamai. Mun je shiya ta uku musamman ma a yankin Kongo da yi fama da wata malalar laka da baciyar kogin Isa. Mun je shiya ta hudu cikin unguwar Saga kuma nan mun ɗauki kawai iyalan da suka yi fama da an ambaliyar ruwa da ke cikin makarantu. Waɗanne irin nau'in taimako ne kuke baiwa waɗanda ambaliyar ruwa suka rutsa da su? Bisa la'akari da sakamakon bincikenmu ba wai kawai mutane sun rasa gidajensu ba, har ma yawanci sun rasa halin zaman rayuwa. Dalilin kenan da muka ga bayan waɗannan bincike tare da tattaunawa da Croix da hukumomin wurin da abin ya shafa muna ganin ya fi kyau mu amsa musu ta hanyar ba su kuɗi mararan ga iyalai. Abin da ke ba su damar biyan bukatunsu na gaggawa daga kowane iyali kuma bukatun suna da yawa. sont divers. nawa ne kuke bayarwa ga baki daya? Jimillar kuɗin ita ce jika arba'in ga kowane iyali da ke fama. Sha'anya waɗannan ayyuka taimako sun tsaya ne a jihar Yamai ko kuma duka sun shafi faɗin ƙasa ne. A'a ma'ana ta da haɗin gwiwar Croix Rouge ana bibiya da kusa barnar da ambaliyar ruwa ta janyo. Kenan shirin ba wai kawai a garin Yamai ba ne amma har da yankin Agadas da kuma yankin Tilabiri. DSSL da tilabiri Ta hanyar waɗannan kuɗin da kuke bayarwa iyalai nawa ne suka samu? Alors c'est un total de 3420. To adadi ne na iyalai 3428 da sai ICR e da Croix Rouge za su taimakawa. Mun yi domin tabbatar da sauran aiki rataba hannu kan wata yarjejeniya tare da abokan hulɗa na masu aika kuɗi da ke kunshe da mai amfana da ya samu takarda ta sai ICR e ya je ajansi mafi kusa inda yake ya karbi. biyu kuɗinsa ba tare da wasu sharuɗa ba jikarsa arba'in.